Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum. Naku ne Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Mun kwashi makonni biyar muna tattaunawa akan taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya. da yadda za a gyara shi. Yau za ku fara sauraron firar da wakiliyarmu ta yi da bakonmu Ambasadar Bashir Yuguda, karamin minista na ma'aikatar kudin Najeriya. Shin wai tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe kuwa ga firar. Suna da kuma ma'aikata da mukami. Suna na ambasada Bashir Yuguda, minista na kuɗi a ma'aikatar kudin najeriya to eh, ranka daɗe me ke faruwa ne da eh, tattalin arzikin najeriya mun samu labari cewa najeriya fa ta durƙushe babu kuɗi to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya a ce ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda talatin da shida a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal government gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local government kenan sannan akwai kason kuɗi wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun customs saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen eh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke so tatar mai a ƙasa ita npc tana kula da tatar man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora ana ɗora musu haraji to sannan akai akai akwai special allocation da federal government ke baiwa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kudin raran mai yake shiga kudin raran man nan idan farashi ya wuce kudin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kudi ta nan ne ake samun wannan kuɗi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kuɗin da muka samu ƙari shine suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke muna ayyuka akan hanya wanda muke ɗaukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durkushe ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje ba za ka ga kamfanna masu ƙarfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnati, gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatan kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da ke nan adadin kuɗin su mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku kuɗin nan watan disamba sai aka samu shugaban ƙasa ya kira ni an ce baka biya albashi ba ce ranka da na biya albashi ya ce ga waɗanda suka gaya mana wani baka biya albashi ba ya faɗi sunayen ma'aikatar na ce ranka ya ɗewa ina ɗaya biyu uku hudu about four of them muka ce ranka ya ɗewa wannan abin da ya faru su sun ɗauki ma'aikata ƙarin ma'aikata ba su sanar da budget office na ma'aikatar ta kudi na tarayya ba idan ba su riga suka sanar da mu ba ga damar da aka ba su su ɗauki wannan ma'aikata mu ko muka sa cikin system ɗin mu adadin ma'aikatan su adadin kudin da za mu tura musu kenan sannan na biyu watakila su an zauna an yi promotion exams duk wanda aka ƙara ma girma to albashin shi zai ƙaru to su kudin da muka aika na albashin nan sai suka fara sai suka so su fara biyan kansu ƙarin da aka yi to sai system ɗin ya ƙiyarda to wannan tsaikon da aka samu shine wasu ba su samu su ba a wannan lokaci sai da muka duba muka gano ga abin da ya faru sannan aka samu aka biya su na shugaban ƙasa wannan sannan na ɗaya kenan sannan na biyu yanzu a duniya najeriya ita ce ta uku inda ake samun ƙarin jari daga manya-manyan kamfuna suna shigo a ƙasar nan to arzikinmu ya yi ƙasa sa zo sannan ki duba abin da ke faruwa ba ma ayyukan da mu nan a federal gamba muke yi ba da ai da kuɗi ake yin su ana ganin dai ayyuka na karuwa hanyoyin najeriya jirgin kasa da yau shekara talatin duk wani matashi kasan nan dan shekara talatin bai san jirgin kasa ba sai dai in ya fita jiragen kasan nan sun fara aiki yau kowa ya ga cewa ana kokari duk inda tasha jirgi take a kasar nan a gyara ta da kuɗi ake wannan na zauna a ma'aikatar ayyuka kamar in bar ma'aikatar ayyukan nan sai da muka ƙara ayyuka talatin da biyu a ƙasar nan na hanyoyi muka sannan muka miƙa mu gwamnatin tarayya sannan za a duba cewa shin kokarin nan da kurar gaman ke ita ɗai ke yi jihohi na aiki jihohi na aiki abinda muke ba jihohi shawara shine a duba abin da ya zama dole sannan a yi a duba abin da ya muhimmanci sannan a yi shi sannan su duba hanyoyi da za su rage ma kansu nauyi bisa ga kudaden da ake samu tun da gangan farashin mai yayi kasa definitely dole kudin da za su shigo a jihun Najeriya ya ragu amma kullum abin da gwamnatin tarayya take ko kuma kullum abin da mai girma shugaban kasa yake yi shine mu tabbata mun faɗaɗa aljihun gwamnati da ayyuka da wato ba mai kawai muke jira ba kawai mu samu wani abu daga gare shi akwai noma kuma kowa ya san kokarin da ake yi akan aikin noma a kasar nan akwai hospitality wato wannan kaɗe-kaɗe da filafilai da ake yi da sauransu akwai kasuwanci na yau da kullum da ake yi babban matsalar da muke samu na wurin faɗaɗa ayyukan masana'antu da sauran shine na wuta kuma yau duk abin da aka ce an zauna an mai da shi ga hannun 'yan kasuwa to za ki ga ci gaba domin mai da komai na wuta kasan nan ga hannun 'yan kasuwa yadda muka ga ci gaba da muka samu ga harka ta telefon da harka ta jiragen sama insha Allah dan lokaci kaɗan za mu gan shi a hidiman nan ta lantarki a Najeriya. Honorable Minister me yasa to in dai har ana da wa'annan kuɗaɗe ana wa'annan ayyuka kamar yadda kai bayani a yanzu hmm. sai a ce asusunmu na ko ta kwana ta dala ta sauka daga inda take har kusan biliyan talatin da wani abu daga biliyan arba'in da biyar. a wato abin da ke faruwa kin san shi wannan kina nufin magana foreign reserve eh. na ƙasa ita ce a asusun ko ta kwanan ranka da shi ne wato an ɗauke shi ne akan matsayin dala sannan a maida shi zuwa nairori saboda hidimar yau da gobe a najeriya so idan kika duba darajar naira zuwa darajar dala ragowar da ya yi shine kike jin ana faɗa kin gane sannan wannan asusun dama ana aji shi ne kamar da kika ce ko takwana. kwana shi ke nuna ƙarfin arziki na ƙasa to yau da najeriya ba ta da kuɗin kamar da ake cewa mun yi ƙasa warwas da haka nan za je ki iska wannan asusun ya zama sunan wani mai waka wai shi wayan to akwai kuɗi nan, ba a taɓa su ba an aje su ne sai ta kwana sannan akwai saboda ma ƙarfin arzikin na najeriya har aka buɗe abin da ake kira sovereign wealth fund wanda manya-manyan kasashe na duniya da suka bunƙasa shi ma suna aje wa'annan kuɗi wasu hasatan su aje su gefe ba ma wai magana wannan ana su su kota kwana ba a'a su wannan za a fitar da su a zo ana kasuwanci a zo ana hidima da su cikin ƙasa yau in ana so a yi gyaran wannan abu ko gyaran wannan sannan kuma a san abin da za a aje saboda waɗanda za su taso bayanmu. da mu da ku mun yi lokacin mu alhamdulillah amma 'ya'yanmu da jikoki suna nan tafi to duk in babu arzikin ƙasa wannan baya za a iya faru to amma kullum muna jin daɗi kwarai da gaske ku zo kuna mana wannan tambayoyi don muna da ansoshi. To jama'a sabili da karancin lokaci nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu ci gaba. A madadin bakon namu ambasada Bashir Guda da wakilarmu Madina Dauda da Bahiro Deodone wanda ya shirya mana sauti nisa Lograba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta